da hakan ya fi zama damuwa don ya shafi kayan abincin da ake nomawa a yankin na arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. girman kai sai kwam. Allah ya ƙara tsarewa da ke. Allah ya ƙara kare au. Da aji eh to uwar marayu hajiya anti. Allah ya kare. Amma zo mana me ta yi wa marayu? na? Me yi wa marayu? Ai uwar marayu ta wa marayu komai. Ta ba su ci, ta ba su sha, ta ba su scholarship, ta musu sutura. Ba abin da bata musu ba yau marayu har da masu kuka. Suna ta murna da su da masu ai ma'aikatansu suna ta murna suna jin daɗi. Sun samu kuɗi a gurin nan ba iyaka. akwai wanda ya ba su miliyan ɗaya ma a take. Faɗa mana abin da ya kamata gwamnati ta yi wa irin masu wannan irin ɗabi'a. Gaskiya abin da gwamnati ta kamata ta yi gwamnati ya kamata ta tallafa musu ta kara musu karfin gwiwa domin duk yadda kake aikin alkhairi in aka kara ɗago ka to zaka ji daɗin yadda zaka kara ƙara cin gaba kuma aka nuna e kayan aka kuma yaba maka. a taƙaice, ku mata me kuke so wannan kun san dama mata su suke fita zaɓe da mata da matasa amma wani lokacin sai a bar su a baya da guda ba a tafiya da su a gwamnati me kuke so gwamnati nan ta mu gaskiya abin da muke so gwamnati ta duba mu mu mata ya kamata a kawo makarantu wanda za su rinka goyar da matan aure wanda ba su da ilimi wanda su ma suna buƙatar su yi ilimi a wannan lokacin domin a tafi da su adult education yana da mahimmanci a tsakanin mata matan aure da 'yan mata da zawarawa sannan a sama musu sana'o'i na hannu suna dinki akwai wanda sun koyi dinki keke ne ya hana su su koyi dinkin nan su rinka yi suna samun na kashewa akwai wa'anda suna daga gidansu in sun dawo daga makaranta za su yi markaɗe su samu kuɗi suna buƙatar wannan akwai wa'anda sana'o'i ne na hannu su fulawa za su soya shi a yi cincin da shi a yi waye duka ana samu kuma mata suna mutukar buƙatar wannan tallafin in Allah ya bada iko a gabatar nuna suna suna na Khadija Abubakar watan jakadiya ta sarki yaƙi mai agogo are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya. A tarukan da mata kan yi a Abuja don duba hanyoyin taimakawa kai da kai, don amfanin abokan zamansu maza da kuma yaransu, ajiya Adama mai agogo ta kafa wata kungiya da ke karfafa mata gwiwa su rage burin rayuwa da tallafa da tasu basirar don samun fahimtar juna. Tsakani da Allah muna son tallafi, muna son a koya wa mata sana'o'i sannan a yi empowering na da jariruka a tallafa musu da kayayyakin sana'a a ba su gudunmawar yadda za su yi daga gida suna cefane cefanin abin da mazajensu ba su samu yi masu ba abin nufi shine kai zama na cewa mace tana daki ba ta da shi mijinta ba ya da shi to na zaman lafiya wani abin yana kashe aure gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan ta tallafa masu mata a ba su a kuma tsaya musu a inda za su yi din very very important empowerment and skill acquisition a nan gaskiya zai wa mata amfani kuma muna roƙon gwamnatin nan da ta duba talakawa women needs their help. We're seriously, seriously and seriously and seriously muna so wannan gwamnati ta saka mata su yi dariya a gidajensu. Mace-macen aure ya ƙare, yawace-yawacen talla ga yara da suke yawon tallace-tallace a titi. Muna son wannan karan a kai ƙarshensa yaran su bar yawon talla domin su samu abin da za su ba uwayensu mata a gida. kamar hajji adamu kina so ki cefa idan mata suna da tattalin arziki mai kyau suna samun kuɗin shiga gidaje ma za a zauna lafiya insha Allah da yau a ce mace tana misali a ce ta koyi dinki tana dinki mace za a kawo mata dinki za ta yi dinki za ta samu ko da a ce dubu biyu take samu a rana za ta sai omo da za ta wanke ma yaranta kaya za ta samu kuɗin da za ta ɗan siya musu biskit idan za su je makaranta in fact za ta iya siyan mudun shinkafa ɗaya ma ta ɗan siya tumatir da ta rubuta dafa ta ci ko da mijinta ya fita bai samu ba sai zo ya same su sun ci abincinsu sun ƙoshe at least that keeps her happy saboda ta samu ta biya bukatunta ba ta zauna zaman jiran shi ya zo yana a fusace ya zo ya same ta ita ma a fusace Allah kaɗai san abin da ya gaya mata mai za ta maida mashi amma idan akwai hanyoyin da za ta samu za a samu sauƙin rayuwa shine abin da nake nufi matan arewa kin san su kamar yadda kika san kanki kima matar eh, mace ce ta arewa da yawanci akwai mutunta dattawa da sauransu da zama a gida matan arewa nan yaya za a yi su kuma a taimaka musu musamman ma waɗanda ba wani yawo suke yi ko ba wani dogon ilimi suka samu ba yawa kaga akwai sana'o'i a gida idan ka duba kiwon kaji sana'a ce idan ka duba niƙa sana'a ce ta gida idan ka duba ɗinki sana'a ce ta gida kiwon kifi sana'a ce ta gida to idan ka duba ɗinkin hula sana'a ce ta gida idan ka duba beat making sana'a ce ta gida to wa'annan sana'o'in da za a tallafa wa mata suna gida musamman kaza suna gida mace za ta yi kiwon kajinta za su girma za ta sai da su idan kuma kaji ne masu kwai za ta kiwata su za su fit da kwai za ta sai da kwai za ta samu kuɗi idan kuma dabbobi take yi za ta yi kiwon dabbobi za su girma za su haihu za ta sai da za ta samu riba za ta samu wani abin juyawa idan kuma aka zo maganar ɗinki za ta yi ɗinki za ta samu kuɗi musamman da sallah ko kuma lokacin da wani occasion ya tashi idan aka yi maganan beat making ko da yaushe muna sa sarƙa muna sa abin hannu mace za ta yi wannan abin kuma zai taimaki rayuwanta babu irin sana'o'in daga cikin wanda na lissafa a nan da mace tana yi a gida ba za ta samu rufin asirin kanta ba tare da ta fita waje ba. wato ra'ayin da ya nuna da maza kawai ba za su iya rike gidaje 200 bisa 100 ba irin wannan zamanin. eh to gaskiya ai an ce me miliyan baya kin kari yau ko mijinka yana da shi ana san ke ma mace ki tsaya ba sai ki jira mijinki akan magi sai ya baki akan gishiri sai ya baki omo babu sai ya nemo idan kuma a yayin da kike kiran shi maybe waya ta dauke ma ko kuma yana cikin wani mitin ba zai iya ma connecting da ke ba ko kuma ma dan kasuwa ne musana an bibiye shi ba zai ma iya daukan waya ba ok zaki zauna ba ki kula da kan shi ba sai lokacin da ya kira waya idan kuma is too late fa misali a ce danki yana kwance ba lafiya jikin shi yayi zafi kina bukatar taimakawa ga mijin ki kin buga kin buga baya kusa da waya ba ya kawo miki agaji idan kina da wani abin da kike yi za ki sauri ki taimaki yarinyanki ko yaranki kafin mijinki ya zo kanki haka zalika a yayin da babu cefani a gida kila yana kawowa ranan wani abu ya tsayar da shi bai samu kawowa da wuri ba idan akwai a hannu zaki juya zaki mashi kafin ya zo ya baki wannan suna ɗaya daga cikin tallafin da mace ke iya yi wa mijinta a yayin da baya kusa ya mata wannan abu kuma wani abin yana ƙarfafa dangantaka ta aure sosai a gaishe ki hajiya adama mai agogo da sauran mata masu kwazo yau da kullum Masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da ma'aili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah ne zai cika, ya kiyaye are wa gaba ɗaya.